كل شخص سبب العصر فتاتك الله يساعد المتقدم في فتاتك الله يجب الشعب العلماء الشعب العلماء انا اتحمل مصاريفي ولا يلا ياخذ تيمين ياخذ تيمين تيمين تيمين تيمين تيمين تيمين أتكلم على شيء لا تكلم عن حياتي أنا لم أتزوج كتفلسفي هذا أترجع لا لا هي إلى خارجين بعض الناس إيه ما يحتاج سالفة في إشارة هذا دليل يقول غير معتاد لا يدعون أيضا الناس يأتي في جمع الزوجة ก็ไม่รู้สิ่าที่นี่ที่ต้องมีกันนะเดี๋ยวนี้นีกเีาท่านเป็นนักกด้าที่มีกวามสุขเดี๋วต้องไปทีฬาได้เขาเกิดอะไรทต่ถ้าเขาเกิดขึ้นที่เรียนก่อนนะแต่ถ้าเขาอากจะเริดได้เป็นหนักเไย่ขา้นี่ได้ถ้าท่านคิดว่าตัวไม่ว่าจะเป็นได้หรืไม่ได้แต่ไอ้เดื่องที่เร็ได้มาต้องกาไม่ไรกัน رد زي انت عباره مع الولي مع مع طبعا احنا لا نبحث في الموتى تغني في الموتى فنقل لما انت في الموتى فاحد ولا انت كما يكون بعد كده اذا الدنيا قد صلى صلى جنازه يقول بعد ان صلى جنازه جمعه جنازه يصل امام اما ان يرى في المسجد بكفه وكي لا يتذهب وكي صعب وصل عن وصل عن وصل عن وصل عن في البيت استفدت المسجد حتى الجنازه يصل فيه ba yana mai mani ba annabi na nan hasa fara ganin da sani sai kare a ada abadan daga sake sunna ko lokaci ya wa ya kuma ya wani ma'adin nan magana ta su da ake kira lokaci ya ta ba saboda haka ba in akwai lokaci ko kuma ya ta ba ba to abin nan ya wuce ko kuma yi da gangan wato ba duk da bukatun sunna ba ni ma ya kace sassa kullun da ko kamar ma wajen gefe suna da nagarta kamar ya kan gefe guda ai baka karɓo da ko baka karɓo da karɓa baka ɗauka ba dai ko da nawa jinki da sa'in kai da mara wata da ya yi a ganin motsa har kana iya motsa bai motsa ba amma can da yanzu akwai da นั้นแม่บุญที่มาที่ขาดนั่นจะไปเลยอะไรนั่นเไปอ่านข้าก็จะทำมาเลยครับผมจะเลยเป็นการเลยบ้างขางๆก็จะเป็นการเป็นการเรียนรู้ะไรไปเรื่อยๆที่จะทำให้คนไปเรื่อยๆไปข้าวต่อไป้าวต่อไปอยู่ที่ไหน halatta samun shirka da shi yana bayar da kawo ba ko mai kawo su hada da kai wannan ba ta wasu ya shiga ba ko kan nan mai na yayi ya kana ni kan saba Ba ta gama ya yi ya yi suna kan da ta kan da ta الجو الغالي بتبعها كلها في الدرجة ما هي في كل الأشياء Thank you. มันต้องบาทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราที่จะให้ทุกท่านเป็นอาจารย์ไม่ได้รู้ก็มาละไอ้ไอ้ถ้าพามาเรีนนักบุญนะผมจะมาผมไม่ได้กลัวใช่ไหมเออ إذا جاء المطر إذا واحد معنى الأقاد ومنع الخير والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه. anh được nhưng an faɗa da tattara da wannan duk wanda santaka guda kamila kamuna tare da ni wanda na an yarda ba Yeah. Aisyah makan sabar. Ah, asalnya hanya pula di nasungan asawan itu entahlah. Apa yang ada dalam ini? Ini ada dalam ini. Macam kawan ini dia pun baik. Ini kecil ada ini dia ada kuat. Ini dah hilang. Ah. Saya ada nama saya Wan Wan. Eh, amma kuma idan an wa mutum an kai wasu ya an kuma wani mutum ya kai lori eh, yana iya cewa ka ni ba zan yi ba sai an biya ne nan ba fasita ta kai ba na ana iya biya su har da abin da har abin da ya kai idan ya kudin ka san ka da rabi Ana ake ga kowane mutum yana da ita ma da su. Ina yi zai zai ya zai ya ban ko kuma yana son ko ba. Ba an yi ya ce ba malauka ne ba. Aka ma in ya ga ba ina ba shi kenan ba. Jarak dia berani. Jadi, berani. Akan dimana lagi? Mengajar apa? Apa nama dewan demokrasi? an ce dan kafiri na mutuwa ana gaggaran sa ne sai su tafiwa ah, amma idan mumini zai mutu to za a tsora shi ba kaɗan kaɗan saboda haka akwai ana daɗewa yana ah, abin ah, ana ɗauka kaɗan kaɗan yana ana yana hutawa ياتي بغير بس عن بياتي ما عليه ياتي وبعدين يكون كذلك يكون الجمال الخيري لا يكون لكن هذا يقول مثلا لا تكون لدينا ساعة في أو إذا كان لكن إن الرجال مسؤولة إن الرجال مسؤولة bai yiwa eh? tauhid ala ah, kamata wannan tauhid ya yarda wannan ya ya bi abin da Allah ya ina son addu'a ce ana zamanin karba wato ga wani mota can ya baya zai ko ana son ya bada wani yang buka nan yang buka nan akan Anda akan anda akan lihat lagi.